Shawarwarin da majalisar dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya din, ya biyo bayan kuduri da wani dan majalisar dattawa daga jihar Filato ta Arewa, Sanata Istifanus Gyan ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancinsu da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka, musamman waɗanda ke shafin harkokin kuɗi, saboda kar su shafi tattalin arzikin ƙasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe, amma akwai abin da za a duba, kamar yadda Sanata Istifanus Gan ya yi bayani. Muna son shi gwamna na bankin Najeriya ya zo ya bayyana wa majalisa yadda kasa za ta amfana na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency. Bari dan kara bayani kaɗan. A cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci misali a saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency yadda muka ce tana nan a boye. Kuma za a ya saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano kowa yake saya ba. Za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da kasan kowa yake saida ba. shi ma kwararre a fannin sai da hannun jari kasimu kurfi ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana wannan hukunci da gwamnan central bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi mu a fahimtar mu ba shi ne abin da ya kamata a yi ba kowane lokaci ka tafi da zamani idan muka diba manya-manyan kasashe kamar ingila kama amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista ibrahim bello riga cikun ya ce haƙƙi ne akan babban bankin najeriya ya kare ƙasa da tsabtace irin kasuwancin da ake yi a cikinta ita central bank of nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganin bankuna da wasu abubuwa fatimin na harka na maganin kuɗi a ƙasar nan gaba ɗaya tana lura da su kuma duk abin da eh, central bank za ta yi wani kare mutuncin 'yan najeriya kan cutuwa kan maganin almanda da ake kan irin wani abubuwa dole ta ɗauki mataki kuma ba dole ne eh, central bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar su bar wani abu cikin ana ganin abin da suke nufi ba ya saba maka'ida. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.